Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Madugun sojojin da suka hambare shugaban Nijar da aka zaba a dimokuraɗiyyance ya faɗi da daren jiya Asabar cewa za su mayar da kasar kan tsarin gwamnatin farar hula nan da shekaru uku janar abdulrahman ceni dai bai yi wani cikakken bayani kan wannan shirin ba illa kawai ya faɗi a kafar talabijin ɗin gwamnati cewa za a yanke shawara kan jadawali da kuma tsarin komawa kan turbar demokaradiyya ɗin ne a wani zaman tattaunawa da masu ruwa da tsaki wanda sojojin da suka yi juyin mulkin za su shirya na yi imanin cewa za mu yi aiki tare don samu mafita don amfanar kowa a cewar jeni da yake bayani bayan ganawarsu ta farko da tawagar kasashen yammacin afirka wadda ke kokarin warware wannan rikici na kasar ta yammacin afirka tawagar ta kungiyar ecowas wadda ke karkashin jagorancin tsohon shugaban najeriya janar abdulsalami abubakar ta kuma yi wata ganawa ta daban da hambararren shugaba muhammad bazum sannan ta haɗa hannu da manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya kan harkokin afirka ta yamma da sahel leonardo santos simayo wanda ya iso shekaran jiya juma'a wani harin makami mai linzami da rasha ta kai jiya asabar ya yi sanadin mutuwar mutane akalla bakwai ciki har da wani yaro ɗan shekaru shida baya ga raunata wasu 129 daura da dandalin tsakiyar birnin Chechnya mai daɗaɗɗen tarihi wanda ke a tazarar kilomita 145 arewa da birnin Kyiv. Makami mai lanzamin ya duro ne yayin da wasu mutane ke kan hanyar zuwa majami'a yin wata hidimar ibada. Sha biyu daga cikin waɗanda suka ji raunukan yara ne, goma kuma jami'an 'yan sanda a cewar ma'aikatar cikin gida. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya saka wani faifan bidiyo a kafar telegram mai nuna hotunan abubuwan tashin hankalin da suka biyo bayan wannan haran ciki har da wata gawa cikin wata mota lulluɓe da ɓaraguzai. wani bakon al'amari ya faru da kumban sama jannatin rasha na luna 25 jiya asabar yayin da yake shirin shiga falaki na dab da sauka a cewar hukumar sama jannatin rasha ta roscosmos dama an tsaida cewa kumbon na rasha zai sauka a sashen kudu na duniyar wata gobe litinin wanda hakan na ɗaya daga cikin rige-rigen da manyan ƙasashen duniya ke yi na binciko wani ɓangare na duniyar ta wata wadda masu ilimin kimiyya ke hasashen cewa na ɗauke da daskararren ruwa da kuma wasu ma'adinai masu matukar amfani ana kan ƙoƙarin shigar da kumbon cikin falakin sai wani bakon al'amari ya faru a tashar sararin sama mai sarrafa kanta wanda hakan ya hana sarrafa kumbon yadda ya kamata a cewar hukumar ta roscosmos a wani bayani ƙwararru na kan nazarin al'amarin a cewar ta ba tare da wani cikakken bayani ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar sojin philippines ta faɗi jiya asabar cewa za ta sake yunkurin kai abubuwan bukata ga sojojinta da ke girke cikin wani tsohon jirgin ruwan yakin duniya na biyu a kan wani ɗan tudun cikin ruwa a kogin kudancin china bayan da china ta hana wani yunkurin da rundunar ta yi a baya wannan amfani da damar da muke da ita da kuma hurumin mu. na tabbatar da imanin da muka yi kan bin tsarin ƙasa da ƙasa wanda shi ke tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan a cewar mai magana da yawon rundunar middle aguilar a wani bayani philippines ta rubuta takardar koke kan take-taken china a wannan watan. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba barkanmu da shigowa zauren voa a makon da ya gabata Malam Nasiru Sa'idu na muryar talaka ne ke bayani kan yadda manya-manyan 'yan kasuwa ke sayar da kaya irin na masarufi akan farashi da suka ga dama. A yau ma Nasiru zai ci gaba da bayani. Bismillah Malam Nasiru Sa'idu. akwai wani bane da kasuwa ɗari kowa su ta shagon wani wuri ba su su tashi saboda ni shi wannan wani aka rubi wurin shi ba a rubi. saboda ni yau yana da mata kaɗan ci maka gidan haya sun da shi za mu da sake kuna kan gane da wanda ka so shi ba babu wani dalili a kan yadda ya ce na akwai doka wanda ya kamata a ce an yi aiki da ita a wani muna tuna ma gwamnati da matsayin mu na wara kula kullum a kare wannan bangare na haya mu suke aiki shi galibi gwamnati ba ta amsa ko tana gari su ma na yau masu gina da haya mutum amma da ka ta ce ba gwamnati ba ta amsa amma gwamnati ba ta amsa amma duk da wannan suna amfani da halayensu da irin rauni wanda gare mu talakawa kuma rauni wanda gare mu kanka mu masu difanda da talakawa na kuma yau ake hukumomin fara da cewa kuma kuna da haƙi na haka ne muna da haƙi bisa wannan bangare domin muna iya mu tsara kanmu kamar yadda ake gai kullum mu ɗauki yanayi na lauya wanda za mu ƙara 'yan kasuwa masu ƙara kuɗin haya wurin shari'a kuma dole idan an kai kuma sai guda an kai ɗari dole za ka nemi mutane sun yi hankali ba za su ɗauka abu suna ƙara cikin yanayin da suka gani a ji mai ce a diba sosai wurin halaye na masu hannu da yayi musamman ɗan kasuwa da su masu yi da yayi yadda su an gani. Bana hanyar da ta gaba da To, suna na Hamila Rabiu, ina wakiltar jam'iyyar MPN ƙasa a wannan tattaunawa. jam'iyyar MDN kishin kasa da jam'iyyar ce wadda take bangaren masu yi. Yan kuke kallon wannan kamar yana tsaka da wannan kabinet. To alhamdulillah lallai kamar yadda kawai imani su maganar tsadar rayuwa wani batu ne da yau kusan shekaru sama da na ji kamar goma a nan Nijar da ya samu mai zama ya zauna ana mutum shafi lokaci zuwa lokaci ana tare jijiyoyi duk da yawan tare jijiyoyin da kuma yawan yadda ake yawan mutum shi da kuma yadda ga zahiri ya da na al'umma kusan babu wani mataki da ya fara da ko ita al'umma ko kuma in ce waɗanda suke da hannu da ruwa da sake cikin mutum suka ɗauka to sai kashi yanzu abun ya zo ya zama gama gari kamar yadda shi shirin da ya kina batu ne da ya shafi duniya da ɗaya magana tsada rayuwa yau ta shafi kacokon duniya yan kasuwar da za su su je kasashen waje su ko kayayyakin da za su kawo domin kasa su yi amfani da su a da shekarun baya kamar goma da suka wuce yadda suke siyo kayan da daga kamfuna a cikin kasashe ko na turai kayayyakin da su ma sun haura sun ƙara kuɗi saboda dalilai waɗanda ina ji a cikin gabatarwa kai da kai kabari na ko eh, fitar da eh, tattalin arziki na duniya da ya shiga wani hali ko kuma eh, matsaloli na tsaro da duniya ta samu kanta a cikin kasashe da dama sun shiga hali na tabarbarewar tsaro waɗanda kuma wannan kasashe masu ƙarfi ne a fannin masana'antu masu ƙarfi ne a cikin tattalin arziki masu ƙarfi ne a cikin duk wani batu da ya shafi rayuwar ɗan adam a duk inda yake a duniya. to yau sai mu diba mu a nan Nijar mu me ya shafi mu me ya mu a nan yau Nijar kamar yadda ina ji sauran abokan tattaunawa mu suka yi magana mu duk abin da muke eh, bugun gaba da shi ko kuma muke tsammanin zai kawo mana sa'ida a cikin rayuwar shine mu samu abinci isasshe wace to kuma wannan tsadar rayuwa a yau wanda ya shafi bangaren abinci isasshe eh, wanda zai zai zai zai zai zai zai kwadda mutum a wuri ko kuma zai sa mutum ya shi cewa ya kwashi a wuri ya zama ya gagara ya yi wuya to wannan wani abu ne wanda sai in ce mu jibe shi mu kalle shi ta inda ina ne za mu iya kawo mai. Ya ne eh, a fannin tsadar rayuwa gwamnati siyasar ta ta yi rauni a gani na tun da ya kamata a ce kamar a bayan mun san akwai tsari da aka yi na bijiro da eh, minista da ke kula da harkar tsadar rayuwa musamman duk da wata kokowa ce da aka yi wadda ta kawo da nasara na yi ka zargi su kan waɗanda suke kamata su yi wannan kokowa a yau ba su kokowa sun shiga wata kokowa da wanda muke fata ce sun dawo da kokowar da za ta ba duka ɗan nijar da wanda ke gwamnatin da wanda bai gwamnatin kowa ya samu sa'ida ya samu sauki a cikin rayuwa shi wannan muna fata saboda fatan mu shi ne ko da muna mulki a ce a waye gari ɗan ƙasa suna alfahari suna jin daɗi da irin yadda ake ba sha shawarwari waɗanda za su sa ta ɗauki matakan da ɗan ƙasa zai ji sanya a cikin ƙasar shi zai samu sauƙi a gabatar da ta yi ƙasa tsari ke cikin kowace ƙasa mutane ke ɗan mutum kuma wakaci na bukaci na abubuwa da kawo abin da za a ci abin da za a sha abin da za a baya abin da za a shiga a aikata hudu abin da za a kula da lafiyar jiki abin da za a samu ɗaukar ilimi kada abuwa da su ta haka na cikin tsarin ta da akwai magabata wa'anda aka azama nauyin ɗaukar matakai ko tsarin doka ko kama hukumomi wanda za su shiga cikin kundin da masu yawa ganin an kuke matakai don saboda abubuwan da suka yi. Kana ganin akwai wasu matakai da ita gwamnati ta ɗauka game da wani al'amari. Eh, kamar don ga yi kai don musamman san babban matsalar. Yanzu su wani ta yi in ka ɗauki mun yi ƙasar mu kan shi. Ƙasa ce da in kai nazarin ta ƙasa ce ta dogara da noma ta ciyar da yau. Ana iya cewa bisa kashi ɗari na jama'a ƙasar kusa kashi ta tamanin. Mutanen da noma da kiwo suka kusa a lokacin. noma da kiwo kuma yana da harin da mana ake da baya kamar wani lokaci za ku zo da ake so wani lokaci za su da shayi ya suka mun gani da muke ciki in muka ɗauko tarihi baya na dubu biyu a ashirin da wani ta kawo matsala da shi ba ka da wasu ne a wani ake so kenan in aka ɗauka ta fannin manoma da makiyaya wanda su su bisa wani abubuwan da ta dogara kenan kaga akwai karanci to mu wanda hanyar ta farko ta bin haka abinci akwai hanyar ta biyu ita ce ta hanyar kasuwa ita kasuwar nan wato tana dogara da abin da aka nuna gida kuma da abin da ake ɗaukowa da bauchi sai zama to kuma gami da abincin da ke banci mu wanda muke kasan muna samu saura daga cikin ƙasashe wanda ke kewaye da mummuncin su wanda kuma su ma cikin wannan lokacin irin matsalar ta bige mu su ma ta bige su ya zama to su ma abincin bai wadatar bai samu da ake buƙata kenan ta ga kawai wannan fannin abincin ba zai ya na kaɗan. kamar na. In yayi yi zai zai tsada. Tunda babu shi zuwa. Kamar tana nufin idan an dogara da an bunƙasa fannin noma da kiwo za a iya yi da wani al'amari. Babu shakka shi da muke cewa ke kamar dan haka ne ne yi tuno da kamar tsari ke Tunda an ga matsalolin da ke da kai wajen harkar noma da kiwo. Kenan nauyi yawon shakka da wurin gwamnati. ba ya kamata gwamnati? Gwamnati tana ta shi ne kamar nauyi na gwamnati shi ne ke fuske gwamnati shi ne kowa shi ne uba. Akwai sauransu sauransu da kamar misali ko ka gano da kiwo akwai manya-manyan masana da aka tura aka biya wa iska ke suka karatu. Yau karatu da suka ana su biyu su nuna. Karatu da suka yi don saboda ya amfani kasa ta hanyar taimaka ma manoma da ya ya. Na da su suka kama. Me yasa na biyu hmm. kamar akwai kayayyaki na masu duk kuma bincika da gani kasan mu ba mu da kamfani masu sarrafa abubuwan yawancin abu da kuma yi wajen kuma matsalar da ke da kai tabbata ne ya na ukraine da ake zance yanayin tashin hankali da ke kewar kasashenmu zai kawo matsala da kamfanonin nan suna amfani da abubuwa da dama wanda a waje aka sayan shi yanayin ya tsada eh, eh, yaƙi da zai sa abubuwa samun su zai yi wuya na hanyar motoci ko shi da zata wasu dole abubuwa ne za su tawaye don dole ne jami'ar da halin da ake ciki sai mu kiba gurin wannan da kai ne kamata da tsage za a yi cikin da abubuwan su na zobe na zobe wani salisu a zubarin da na sai da yi ya bayyana cewa idan aka bayar ƙarfi wajen bunƙasa noma da kiwo ana iya samun su wata kamar da ta dogara da abubuwan da ke fitowa waje alhali mun san cewa a yan shekarun nan ana fama da matsalar tsoro a yankuna daban-daban na jamhuriyar da Alamarin da sa yawa ma daga cikin manoman ko kuma garuruwa da dama mazauna garuruwan su baro garuruwan su gudu wani mata Ya kake ganin wannan shawarar za ta samu karɓuwa ko kuma cin nasara idan ta yi aiki da fannin bunƙasa noma da ke Ni da kuma na nasara ce a nan na gudu ba. Duk wani abubuwan da kake gani yau mu, ba mu tattaushe shi. yau bigo matsayin da aka zuwa to ba ake kurusa shi wanda ya zama to a wai miliyan ashirin shida ana ya cikin wani matsayi tsarin da Allah ya bamu idan ya zama to shugabannin akwai adalci ana daidaita shari'a bakin gurguru a cikin kasa. ana rarraba arziki daidai bakin gurguru a cikin kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan jagoranci ana yin shi da adalci Allah yana sauko ni'imar shi da rayuwa wanda ya zama to kowa zai ga shi daɗin rayuwa ce ta shi amma idan jagorancin babu adalci in da sa ruwan dola da kuɗin sai ba da wacin ce ake zubowa daga sama kowa yana kusa fasa Allah bai kusa abada magan da ake ma'ana mutane suna kawo magana cewa wai an kuma samun jagoranci wai da ke da bai wannan hadisin bai da inganci mutum da ake wanda wannan zama kowa sun san abubuwa da yake so mu gane cikin shahararru da abin ke tuwa yanzu jagoranci ne lalatacce wanda ya zama to babu arziki da abubuwan da ake rawa kana cikin kasar mu amma a yi wannan matsala ina yiwa kaɗai ta shafa ba al'amari ne na da ya shafi duniya gaba daya kan kan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya suna fama da wannan matsala ta ga irin wannan magana ce idan take so ka shekaru a cikin kasashen wanda ya zama to ake kusanta ko yau wani girma wani ya lalace gidan yana lalacewa shi kuma tsarin musulunci yana koya mu kullum yanayin da kake ciki Allah yana kama mu za idan ka dogara shi amma idan ka dogara da wani idan ka dogara da kallon abubuwan da wani abu da ke ciki to har yi kullum kai ba ka fita kuma shi wancan bai samu ya samu ke amma kai da ka san da ke kasan bai kamata kullum ne ka ɗaukar misalin wasu ba shin wai kasanmu mu muke tsara kanmu da abubuwan da muke ciki kullum wanda ya zama to mu ci dai ruwan zaki kasanmu za mu zo kullum muna wani da kanmu na ce mu ko da saboda wani ga ana mata kuma wani wani sauri a ga yana cin mana mai lalace wannan ba ne ya kamata ce gwamnati abin da ya kamata ta yi ta sauran talaka da sauran al'umma da ya ka shawara da su shin wuri kaza ne ya kamata a yi yau aka waye gari in ka ɗauko tsarin ƙarfi shiri da ƙasa kamar ba shiri da ake yi a cikin ƙasa ne masana ne ake kawo wanda su ga ciwon talaka suke tsari da wasu manku suke rabu rabutun tsankanin president da assembly da gwamnati an yi zanto idan an yi kudin a cikin ministan wanda za a ba talakoki aiki talaka bai san abin da ke ciwo ake aiki da sunan shi mutane sun wawo kasa suke zama sanda kofafi a haka suna fakitin rohu da masu suna kwashe kudin suna yi ba tsankanin kuma kasa tana da shewa kuma ya zamanto idan ka san albishirin ka san abin da ke ciwo yau ka san da jikin mu ka san bashi da jikin mu abubuwa ne wanda ya zama su Allah ya ba mu sani a cikin wannan abu. alaƙa alaƙar bije da kanar albarka. Wayo Allah, yau duk abin da ya shafi wanda ya sauri wani fasikin ba shi ba ne waye da suna ake rabon hatsin rabon wannan al'ummacin ƙasa. ƙasar. aikin ba shi aikin tsarawa ba wanda ya zama so ko wuri za a yi kaza wanda ya zama so a tallafa. Mu ya ba ka ce gwamnati ta yi kuma a bakin bije a idan nan da kanar ba. Allah saka da lairi kamata ya yi ta ɗauko al'umma wanda ya zama suna da tsari ta yi kashin kukan talakawa muri ka za mu yi kamata a ganin ku ne kamata mu yi kala wata kan al'umma su ne majalisar duka wannan ya zama to ai wannan gaisa yi abubuwa ne wanda zama to su mutane suke tsara abubuwa wanda zama to suke cin gasar su abin da ya zama to talaka abin da yake su ba shi ake mishi ba haka waye gari a ƙarshe a kake kallon wannan shawara ta cewa a daina dogara da abubuwan da ke fitowa a waje idan ana son a kan wannan cutar da ba sauki ne dan abin da yasa kullum sandan da take hannun ka ita kamata ka shi bane ka mu kullum jibi ke yawa sandan da take hannun ba ita wannan ne kullum jibi ke cewa ko yau komi mun da shi a hannun wasu ka da magana take ayya amina ga gaba Allah da yake ci a gaban magabata eh, magabata suna ciki amma kuma ina sake ta shi kamar yadda kin sani shi magidanci ne hmm. duk sai shi ne imanin shi ba adalci da Allah zai ba shi mata kaga ba zai taɓa ba zai taɓa abin da ya kamata cikin iyali shi abin da kake nufi dole kasar nan ba ta ƙwarai bace ba komai idan adalci ka ba sai ka yi rauni ba ta abin da ya gano shi ke kisa so a yi ba tankin ba ka da ba ka kirki duk adalci da kai na gaba sai an tambaye a kan karya maka abin ka ni ba ya kira ta bace kowa ya sani mm. eh abin da nake so ka gane zan sake da gare ni da kawai 'yan kasa shi da Mun saurari jawabai daga malamai da dama kan hauhawan farashin kayayyakin masarufi da yadda suke kawo matsalar tsadar rayuwa. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Abdullahi Yusuf a Niger sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. zuwa gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Sunana Abubakar Tayyip jihar Kaduna. Ina da shekara 23. Na fara rayuwa na dai cikin Kaduna 2016 lokacin na kare jss na je kano na kare ss dina 2019 to daga nan dai ina yin aikin hannu haka ina dai kuma da interest akan bola haka to akwai wanda na je wajenta yar uwan mu ne haka kaman yabba ba ta ci sai nake koro mata ina da interest kan ball da akwai 'ya'yanta wanda suke da tima haka dai na anguwa ina bugu ina bugu da suka gani yanayin talent na aka kai wani academic public complaint anti corruption da ke cikin jihar Kano to shi ma still na yi shekara kaman biyu ina bugawa daga nan muna zuwa josephine mun je Kaduna na samu wani team daga nan Real sosai da. na buga shekara daya an yi maganan za mu je Lagos za mu buga wani josephine na last wanda turawa za su zo wani bature da ya fito daga ƙasar Norway mun zo to mun je alhamdulillah dai komai ya kan kama an kare komai to lokacin covid-19 din nan shi ya zo ya stop komai dai ya zama na dai tafiyan nan dai bai yi ba 2019-20 ina zaune a kano na zo dai ban buga bol din sakamakon wannan abin da ya dan faru da ni sai na ji bol din ya fara fitan ma rai to alhamdulillah akwai wani wanda nake mai aiki ana kiran shi da Alhaji Aminu ina mai aikin hannu sai nake koro mai kaza kaza kaza sai ke cin a ah, inda zan iya yi ai akwai timatimai a kasar ghana da na iya biyo shi yanzu ina yin aiki na akwai wani sirkin shi alhaji guruza yana da tim kuma suna buga le ko da a ce ma wanda ɗinsu ne na je ina bugawa dai a haka kafin Allah ya sa in samu nima ci gaba sai na ce mai okay to shikenan na je na samu iyayena na mutu bayani kaza kaza to a lokacin da alhamdulillah mahaifiyana ta fahimce ni amma gaskiya sista na ne da ita ce ita a akwai yayana shi dama shi ma futbola ne na mai ga abin da ke faruwa da ya je dai same ta dai ya babbata baki dai ta ce ta amince A kaban kuɗin moto da na zo kano na kuɗin ba zai kai ni ba sai na kira ta dama kuɗi na wajen ta na ce ina buƙatan a ƙara min dubu ashirin daga baya dai ta ce a'a ba zai yi ba tam din akwai fon a waje na sai na siyar na samu da yi shi wanda zai zo da ni ya cika mu kuɗi dai muka zo nan Ghana to na zo na fara training ina kuma yin aiki na samu kamar wata biyu dai ban yi aiki ba dai ina dai zuwa training haka to da na samu gun aiki ina da yin buga aiki na haka sai shi wanda nake zaune shagon shi ya samu mun wani tim da ke can ababu mai buwawo na je na fara da training to yanayin players da ke tim din gaskiya da yanayin discipline din su gaskiya bambance da yadda na saba gani lokacin ina Najeriya. Na zo na fara yin ina yin aiki na to amma da ke na ga bol din ban samu tim din da na zauna ina dan abun nan ba dan ba zai ka zo waje da ba a san ka ba baka san kowa ba ka zo buga bol amma ya zama na dai tim din baka dan samu wani income da ya bai zuwa ma to gaskiya dai irin wannan akwai matsala saboda in ka ce za ka buga bol din ne baka yin sana'a ba zai yi ba saboda akwai cin abinci akwai rashin lafiya za ka sai magani da sauransu kuma akwai wani abu na yan uwa da suna tunanin ka fita waje suna dan neman taimakon ka to wannan abin sai ya bari gaskiya na ga tunda ina yin aiki kuma ina samun kuɗi sosai sai ya bari ban dai je na samu tim din da zan samu in ba to amma yana yin aikin gaskiya da nake yi ana buƙatan tamini wanda in mutum ya baka aiki Za ka iya ka kare mai lokacin da yake so ba tare da ka yi disappointing din shi ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bari bol ina ya ɗan ja ba eh to mu nan dai gaskiya dai ina yin aiki akwai abokanan aika na dai gaskiya ina yin aikin hannu designer amma na eh ina da mastoci guda biyu a shagon kuma dukansu muna zaman lafiya kuma mutanen kirki ne kuma ina jin daɗi kuma ina alfahari da zama da su alhamdulillah dai cikin ghana dai ba za a ce ba daɗin zama ba akwai daɗin zama amma yanayin abubuwan da aka fara fuskanta misali in baka jin yaren kasan akwai wa'insu ba za ka iya ma'amala da su ba yana daga cikin kalubalen da na fuskanta lasiya da na je gida na dawo wajen dawowa tun da ina da dai national id card na najeriya to ba zai in gwada masu wannan ba dole sai ina da ghana card na nan wanda zan iya nuna cewa kamar ni dan kasa ne ko ko a zai iya akwai ghana card da za a yi kamar kasuwanci ko wani abubuwa to gaskiya ban da wannan to alhamdulillah dai a lokacin da an fito da mutane kusan mutane biyar cikin motan da nake to amma ni cikin hukuncin ubangiji da akan magana kaman daga ina nake na ce daga najeriya amma ni dan gana ne na ce mata eh ni wani kala ne dai na ce mata ni ba wuce ne to sai dai ko bata fahimci maganar da nake nufi ba ne sai dai ta tafi ta kyale ni ta sauka sai wata wanda ma take kusa da ni take cewa kai kuskure inda ta ji abin da ka faɗi da ta saukar da kai to kuma gaskiya a lokacin nan inda ta saukar da ni ba ma kuɗi da zan iya ɗauka in bata a lokacin nan dan yanayin yadda na zo da na samu matsala akan hanya wajen canjin kuɗi lokacin ban san yanayin yadda canji ke ba masu canji gaskiya sun cuce ni shi sa ban samu kuɗi da zan iya a ce na sauko da shi cikin kumasi da shi ba to wannan dai alhamdulillah dai na ƙara su dai lafiya na samu nasarori sosai cikin Ghana kuma wanda a rayuwa na ban taɓa samun nasarori irin wa'annan ba sakamakon na samu kuɗi gasa sosai saboda akwai ƙanina da lasiya ma suka yi aure alal hakika dai yana ɗaya daga cikin ni ne wanda ya jagoranci magana auren su biyu duka alhamdulillah yanzu kowace tana cikin ɗakin mijinta kuma hakan ya biyo bayan cewa Allah ya sa na zo ƙasar Ghana na samu wannan kuɗin wanda gaskiya inda a cikin Najeriya nake da dai Allah in ya soka da abu ko da inda kake nema Allah ya iya baka amma dai babban nasarar da na samu shine zuwa na gana na samu na sai fili na aurar da kanni na guda biyu kuma ni da kaina ina son insha Allah wannan da ba jama'a kaɗan insha Allah mu ma dan samu in yi aure. madalla da wannan kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da sulaman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.